kona wayannan sundukai hamsin da takwas da ke kunshe da tarin kwayoyin tramadol da aka shigo da su cikin gida najeriya ta kan iyakokin kasar wanda hukumar kwastan ta kama yana cikin kudurin gwamnatin najeriya ne na hana amfani da kwayoyin ba bisa ka'ida ba a najeriya a lokacin kona wayannan kwayoyi na tramadol dai shugaban kwamitin kuma wakilin controller janar na hukumar kwastan a najeriya kanal hamid ali murabus mataimakin controller aminu dahiru ya ce wannan aiki a yankin kudancin najeriya shine na farko kafin su rankaya zuwa sauran yankuna na najeriya musamman fatakol da kaduna da kuma bauchi to ko ina tasirin wannan aiki na kona magunguna ga lafiyar ƙasa ko tsaro ga dai mataimakin kwantrola aminu dahiru wannan kayan ya zo da wata hikima shi wanda ya san ya je waje ya faɗi cewa ga abin da yake so kuma su waɗannan mutane saboda rashin kishi da zambar da mutane suka yi mai abin da sun san in ƙasar su ne ba za su yi ba to da a ce an kai shi ma wasu sun amfana gara a kone shi wanda ya shi da wannan aiki da kona muggan kwayoyin na tramadol an aiwatar da shi ne tare da haɗin gwiwar hukumar Naftak mai lura da ingancin magunguna da kuma abinci ta ƙasar a cewar jami'ar hukumar dr monica emunjeze key as we move forward to all discharge our mandates and our responsibilities to Nigerians. We have certain things that we all need to do, and working collaboratively, synergistically with other agencies of government will allow us to discharge those functions more efficiently. ta ce zan mika godiya ta ga hukumar kwastan ta najeriya dangane da haɗin gwiwa da muke samu da gare su wajen kawo ƙarshen mu'amala da magunguna da aka harabta shigowa da su musamman ma dai kwayoyin tramadol ta ce kona waɗannan magunguna da aka yi zai taimaka gaya wajen kawo ƙarshen mu'amala da shi da ake yi a ƙasa hakan kuma zai tabbatar da lafiya tsakanin al'umma haka za mu ci gaba da ɗaukan irin waɗannan matakai na ganin mun raba 'yan Najeriya da irin waɗannan ƙwayoyi musamman ma dai matasan mu. kashi hamsin na kwayoyin da ake kamawa a najeriya ana kama su ne a yankin kudancin najeriya hukumar ta kwasan tare da sauran hukumomi da ke sa ido wajen safarar muggan kwayoyi da kuma hana shigowa da su dai sai sha alwashin ci gaba da gudanar da aiki tukuru na ganin an hana shigowa da muggan kwayoyi cikin gida najeriya abinda kuma suke ganin zai taimaka gaya wajen tabbatar da tsaro da kuma daidaita sahun matasan najeriya babangida jibrin murya amurka daga Legas.